ko wane ne ko mahaifinka ne annabi ya nuna ce ba ruwan shi da shi kai ma fita hanyar shi fita hanyar shi kun fahimta sahabbai yaƙi ake yi wanda suke ƙoƙarin kashe abu jahal ɗaya da aka sarai a hannun hannun na lilo ya san annabi na so a kashe shi ga hannun zai cutar da shi ya takura shi taka hannu ya ƙasa ya tsinke shi ya danna sai da ya je isar da saƙon annabi ai malam minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullahu alai akwai masu namijin imani wallahi namijin imani to duk wanda annabi ya ce bai da shi kawai ba ka yi da shi ko ba ka bane a mu wanda annabi ya ce bai da shi ko ya ce na yi da mu wallahi mu ba mu yi da shi ba mu kaunan shi ba ma san shi ya kama gaban shi muna wurin annabi in ma ka ga ba mu yi maka ba cutar da mu ta wannan hanyar baka da kes za mu haɗa gaba ko ba shi kenan ba yawwa